Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayani kan taron matasan kasashen Afirka da sai kawo ƙarshe gobe Asabar a ƙasar Chadi. Akwai kuma ƙarin bayani dangane da nasarar ɗan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya zama zakaran duniya. A shirin musamman za mu dawo kan nasarar ta Isufu Alfaga tare da ƙungiyar wasan taekwondo ta Nijar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A jiya ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji a nan yamai ta tsare mamallakin jaridar lekuriya ali sumana hukumar ta saurare sa dangane da taka dokar binciken shari'a da ake zargin sa da yi wannan kuwa ya biyo bayan wani labari da jaridar tasa ta wallafa a fitowar ta ranar alhamis 29 ga watan juwan wato jiya kenan labarin da a cikinsa babban alkali ya ba da umarnin fitar da sammaci domin kama mutane da dama da ake zargi da hannu cikin wato lamarin shari'ar da ke tsakanin kamfanin afirkar da wato da kasar niger a yau aka ɗage shari'ar bana ibrahim na modern lumana afirka da kuma gamace muhammadu dan kungiyar farar hula sai ranar shida ga watan jiye mai kamawa an kai ga ɗage shari'ar ne bayan da alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati ya buƙaci hakan abin tuni dai shine cewa an kama bana ibrahim da muhammadu gamace ne bayan an zarge su da laifin cin zarafin alkalai a wani bayani da suka wallafa a shafin sada zumunta na facebook a yau ne ake kawo ƙarshen kwamɓalar wasannin taekwondo ta duniya a birnin mujiu na kore ta kudu sama da 'yan wasa 2,000 da suka fito daga ƙasashe 206 ne ke halartar kwamɓalar Abdulrazak Isufu Alfaga ya lashe lambar zinari yayin da ya kasance zakaran duniya na wasan taekwondo a cikin rukunin masu nauyin sama da kilogram 87. Koyaya aka shi da wannan nasara ta Alfaga a Doso, wakilinmu Dauda Hassan ya haɗa mana rahoto, gungun Muhammad Ɗantani ɗauke da fasara. La victoire de Alpha m'avait plu. Cin galarba Alpha ta bani sha'awa domin ya daga tutar Nijar gaban duniya baki daya. Farin ciki ne ga 'yan Nijar na asan tutar ƙasar Nijar faɗin duniya abun ya birge ni. Ni mai goyon bayan shi ne kuma masoyin Alpha Muna mashi fatan Allah ya ƙara mashi hazaka da cin galaba mafi fa'ida ya yi gurma sosai ya yi abin da zuciyoyin 'yan Nijar ba za su iya manta. Gaskiya ni da farko na sa fargaba duk da ya tare ajin kwamɓalar fala. Na karya domin na da ɗan Koreya ne zai karawa. Da ya kada ɗan ƙasar Brazil sai kuma zuciyata ta bani yarda a gare ni dan Nijar ba za a iya karo ba da ɗan Koreya. Domin wasa ce tasu wanda suka kimanta da ya kada shi na rasa yadda zama Allah godiya. Ni ina jin ana maganarsa kuma wasanni iri-iri da yake yi ina bin su sau da kawa. Ni dai hakikan ina mashi godiya ina girgiza mashi muna mashi. Merci, je le félicite, nous sommes fiers de lui. To a yayin da ake murnar a ah, game da nasara ta Isufu Alfaga wani dan wasan taekwondo dan Nijar Jibo Kadiri ya ba tsohon zakaran wasan wato Aron kashi da maki 41 da maki 5 kafin shi ma ya sha kaye a karawarsa ta biyu da yi da zakaran rukuninsa na yanzu. Taketa Ben wato Ben Yusuf wadda ita ce ita ce kaɗai mace a tawagar 'yan wasan Nijar ta yi nasara akan 'yan kasar Girka da maki goma sha bakwai da shidda. Matasa na nahiyar Afirka sun soma zaman wani taro kan batun karuwar jama'a jiya a kasar Chadi. Makasudin taron shine lakantar sha'anin karuwar jama'a wanda ke ɗorewa kasar al'ummar Afirka kai. Kaka tuda mamba a tawagar kasar Nijar a wannan taro ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani ta wayar tarho. Maganar karuwar al'umma yau a kanta ne ake ta dumawa. ana yawan ta ce na ce a kanta. Alhali a zahirin gaskiya ba wani abin ta da hankali. Muna jin ana ta faɗar maganganu iri-iri, wasu su ce don a rage yawan al'umma, a rage aifuwa to ba haka ba ne. Maganar bisa yawan al'umma ma'anar da aka son a sa gaba shine yaya za a zuba kuɗi a cikin fannin karantarsuwa na bada ilimi, girka matakai na zuba kuɗi fannin kiwon lafiya zuba kuɗi ga samo ma matasa aikin yi domin gobe a samu matasa da suka san ciwon kansu domin ina amfanin samun yawan al'umma miliyon goma inda a cikin su miliyon ɗaya kacal za a iya samu da suka kai shekarun yin aiki kenan miliyon tara wa'ancan za su kasance mutane da sai an nemi hanyoyin ɗaukar su, alhali yau ƙasashenmu ba su da hali magana ce ta ɗaukar yauni da girkin matakai domin a tabbatar da ba ilimi ga yaranmu mu a samu ingantaccen tsari na kiwon lafiya ga yaran maganar kenan. Ƙungiyar sarakunan gargajiya na Nijar ta ziyarci cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a ranar 22 ga watan Juwan da muke ciki. Ƙungiyar ta je ne domin karɓar wani tukuici daga asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma. Wannan kuwa a dalilin ƙoƙarin sarakunan na kulawa sosai da al'ummomin Nijar. a dawowarsu a yamai wakilin sarakunan gargajiya wato wakilan sarakunan gargajiya sun sami ganawa da prime minister jiya alhamis sakataren janar na kungiyar sarakunan gargajiyar amiru albadi alhassan ya yi wa musa hassan karin bayani ta wayar tarho Tukuncin shekara ta 2017 da kungiyar UNFPI e ta azab kungiyar sarakan gargajiya ta Niger aka baiwa wannan tukuci Dangance da irin kokarin da sarakan suka sanya na mai da hankali da hamzari da kasancewa kullum bisa sauraron bukatun al'umma da ba su gargadi da shawari da waye masu kai ba da labari horaswa wannan tukuci shine sakamakon ingantattar hulɗa da muka girka tsakaninmu cikin cikin ƙasashe da dama ne aka zaɓi ga samun wannan tukuci. Lamari ne na farko da yawa kana a cikin tarihin ACTN. Tukuci kashi biyu ne, akwai na mutum shi kaɗai, akwai kuma na ƙungiya a cikin dukkan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da suka shiga wannan takara aka zaɓi ƙungiyar sarakan ƙasar Nijar ta ci galaba na UNFI e shekara ta da bakwai bisa ga lamurin da suka shafi al'umma. UNFPA 2017 sur les questions de population. A maraɗi ofishin ministan kiwon lafiya da wata ƙungiya mai zaman kanta sun gudanar da wani taro jiya wanda ya mai da hankali kan lafiyar matasa da sabbin tashi da ke cikin haɗarin afkawa cikin bala'o'i na dama da suka haɗa da cututtuka da kuma miyagun ayyuka. A kan wannan taron muna ɗauke da ra'ayoyin Prefen Tesawa Idi Sani Magaji da kuma malamin addinin Musulunci Ibrahim Dan eh, Aduwa da suka halarci haɗuwar. sai mu gode ma'aun da suka kirkiro suka shirya wannan taro wasu abubuwan da ake tantauna abubuwa ne wanda mu can muke jin shi mu da ke tsakar talakawa matsaloli wanda suka shahi matasa arman gaugawa eh, ɗaya rashin tarbiyya abubuwa ne wanda yau da gobe muke gani sai mu gode ma gwamnati da ya ɗau wannan matsaloli na matasa a hannu biyu har ya ƙirƙiro wanga mayan ayyuka a wanda in an aikata su za su kawo rangwame ko kuma su shahe matsala a fuskar matasanmu dole ne ake barin yara su yi ilimi kafin a armar da yarinya ta san dokokin armi kuma shi mijin kan ya arman ya kamata ya san menene dokokin armi kuma kamar wajen yawan armi da muke yi ko kuma tara iyali da muke karancin iyali wadata ne tufatar da su ba wahala shayar da su ba wahala ciyar da su ba wahala kuma a lahira hisabin su ma bai da matsala A agnes an bayyana jerin yin malaman makaranta 'yan kwantaragi da za su fuskanci jarabawar bitar sanin makamar aiki a ranar Laraba da ta gabata. Sama da kashi 97 wato cikin ɗari na malaman sun ajiye takardunsu. Adadin waɗanda aka amince da takardunsu sun tashi 2,940 wato yayin da aka yi watsi da takardu 51 31 kuma na zaman jira. Sani Kane, daraktan ma'aikatar kula da ƙananan makarantu a Agres ya yi ƙarin bayani. Jerin sunayen ya fito kashi uku. Kashin farko ya jibinci malaman da aka tantance su 2,940 ne. Kashi na biyu jerin sunayen da aka yi watsi da su suma sun kasu babi uku ma'ana bisa dalilai uku ko digiran jabu ne ko rishin wata takarda ko kuma rishin takardar digiran BPC sun jibinci mutum hamsin da ɗaya ba wai an yi watsi da su bane sam sam sam a wannan fanni tunan yana iya neman haƙƙinsa tare da gabatar da hujja nan zuwa uku ga watan Juli kashi na uku shine jerin sunayen masu jira akan wannan jeri su mutane ne da ba a tantance digiran nasu ba tukuna ana jiran ingantar da haka. Da zaran an tantance digiran nasu su 31 ne. Idan ba wata matsala ga digiran to za a sanya sunayen nasu bisa cerin malaman da aka tantance domin gudanar da jarabawar aunin sani. Duk wanda ya ke aje takardarsa mu hmm, a gare mu za mu ɗauke shi tamkar baya cikin lamarin karatu. Sauraron shirye-shirye Isidro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5:40 minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman Ɗan wasan taekwondo ɗan ƙasar Nijar Abdulrazak Isufu Alfaga mataimakin zakaran wasannin Olympic na Rio a shekarar 2016 ya lashe lambar zinari inda ya zama zakaran duniya a kwamɓular wasannin taekwondo ta duniya jiya a birnin Muju na ƙasar Kore ta Kudu. Wasu 'yan wasan biyar 'yan ƙasar Nijar na halartar wannan kwamɓala. To kuma ke dalilin wannan nasara ta Isufu Alfaga yaya ƙungiyar taekwondo ta Nijar ke tafiyar da ayyukanta Islaman Abubakar Gamace mataimakin shugaban kungiyar ya yi wa Sumana Ahmadu karin bayani. cette euh, médaille. Wannan kambu da farko dai zai bashi damar kasancewa zakaran zakarun damben taekwondo na duniya akan ajin yaunin sakelinsa. Bayan haka, lissahin da ya samu jimillar suna azashi sahun gaba ga dukkan 'yan damben duniya. Shugaban ƙasa ya bashi tallafin alawus ɗin ci gaba da training ɗinsa. Hali ne da ke baiwa alfaga damar kasancewa a harabar training ɗinsa a kowane lokaci. Da shugaban ƙasa ya kai ziyara a birnin Berlin, ya baiwa wa alfaga damar ya zo ya gansa inda ya ƙara jaddada ma alfaga goyon bayansa hazaƙar ƙungiyar federation ta ƙasa ce musamman ma na shugaban nata da ƙungiyar kwamitin olympic ta ƙasa da kuma goyon baya na kamfanin niger lai sa harabar minista mai kula da wasannin motsa jiki ya kamata ya tallafa mana sai dai kash har zuwa ranar yau komi ba a yi ba. Tawagar mu ta halarci wannan kwambalar ma ba tare da sanin harabar ministan ba. Wa'annan 'yan wasa da muka kai ba wanda aka kada a karan shi na farko. Hakika sun nuna hazaka, zarumtaka da gurin samun galaba. Tallafi kawai ya masu saura da ƙarin hazakar gwaninta shi ko wannan sai da yawaita kwambala. Dukkansu a kwambalar kwambalar da ake gudanarwa cikin yankin ƙasashenmu sun dawo da kambun zinari. Wasannin da da ake har so biyu a ƙasar Benin, uku zuwa hudu a ƙasar Najeriya, biyu a Ghana, biyu a Cote d'Ivoire, ɗaya a ƙasar Burkina. A dukkan wa'annan wasannin sun dawo da kambuna na kirki. A nan gida ma muna yin namu tsari na kwamfuloli da ke hada 'yan wasa na yankunan kasashen kewayen. Samun galaba a wasannin yankuna ba zai iya nuna ma ɗan wasa ba cimma gwanintarsa na shiga kwamfalar duniya. A nan cikin gida muna da kwamfalar ƙasa tsari wanda muke shiryawa da kuɗin zuwarmu ba tare da wani tallafi ba. Jehi jehi muna samun wasu su yarda su kawo muna tallafi wannan kuma ta hanyar mu'amular mu ce mu da kanmu da kanmu muna cewa yanda Niger Lai SA take ma taekwondo kamfuna ya kamata su ba da nasu goyon baya ga wasa guda su tallafa mata a'a ba mu da matsala ko daya ga al'amarin jagorancin kungiyar mu idan aka ce taekwondo mu tsintsiya ce madarmin ki daya abin da ya shafi gano gwannan yan wasa da waɗanda za su horar da su direction technique idan suka zaɓi tawaga da yan wasa ba mu canza komi domin mun yarda da su shi shi yasa yau muke da 'yan wasa na kirki da ke fitar da sunan Nijar. Compose une équipe et qui nous amène, nous ne changeons rien parce que nous leur faisons confiance. Et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui des athlètes de qualité qui font sortir le nom du Niger. madalla masu mu da ƙarshen wata don muka ka ƙarshen labarin namu na maraicen yau zan furko da musa son ya kama muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.